Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. ma'aikatan agaji sun ce jiya asabar an kai harin bom a kan asibiti mafi girma da ya rage a siriya wanda ke sashin gabas na birnin aleppo da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye a karo na biyu cikin 'yan kwanakin nan yayin da sojojin gwamnatin siriya da na rasha da ke taya su ke ta tsananta yunkurinsu na kama ilahirin birnin mai magana da yawun kungiyar jami'an asibiti amurkawa 'yan asalin siriya adham sahalul ya ce akalla kunshi biyu na bama-bamai ne suka dira kan asibitin na m10 yayin da likitoci ke gudanar da ayyuka masu sarƙaƙiya kan wani rukunin majinyata adham sahalul ya kuma gaya ma manema labarai cewa wasu jami'an asibiti da majinyata da wato 'yan kaɗan na makale cikin ginin asibitin da ya ruguje wanda ɗaya ne daga cikin asibitoci biyu da aka musu illa ranar laraba a hare-haren jiragen saman da suka yi sanadin mutuwar mutane da dama masu saka ido na ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam a siriya sun ce likitoci kimanin talatin ne suka tsaya don su yi jinyar mazauna wurin su wajen dubu ɗari uku da suka makale a Aleppo a daidai lokacin da sojojin gwamnati ke tsananta farmakin da suke kaiwa a jiya Asabar a kan iyakar wata unguwar da ke arewacin Aleppo. Jiya Asabar kungiyar ta saka ido ta ba da rahoton mutuwar mutane akalla ashirin ciki har da yara shida a wasu hare-haren jiragen saman da aka kai wani wurin da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye a birnin. rundunar sojin amurka za ta binciki wasu rahotannin da ke cin karo da juna game da gagarumin harin jirgin saman da amurka ta kai ranar laraba a somaliya a cewar sakataren tsaron amurka ash kata kata ya ce har yanzu amurka ba ta binciki wannan harin jirgin saman ba to amma da zarar ta gudanar da bincike za ta bayyana sakamakon ya kara da cewa babu sojojin da suka dukufa wajen bin aƙidar yin komai dalla-dalla da kuma ɗaukar nauyi idan ta kama kamar sojojin amurka gwamnatin somaliya ta buƙaci bayani daga amurka game da wannan haran wanda jami'ai a somaliya suka ce ya hallaka sha uku daga cikin sojojin gwamnati da ke galmudug wanda wani yanki ne na tarayya da ke somaliya ɗin. hedkwatar tsaron amurka tafiyan dokon ta faɗi a wani labarin ta na ranar alhamis cewa wani harin wato cewa wani hari wato cewa wani harin kare kai da sojojin amurka suka kai daura da garin galkoya ya halaka mayakan alshabab akalla tara mataimakin shugaban yankin na galmuduk muhammad hashi Abdi ya gaya ma sashin somaliyanci na muryar amurka cewa amurka ta yi kuskure ne saboda wani kiran kai ɗauki wanda ya fito daga jami'an yankin portland mai ɗan ƙwarya kwaryar cin gashin kai to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc a sassa da dama na ƙasar hungary kamfanoni sun durƙushe na tsawon shekaru gwammai jama'a na cewa masu ayyukan yi ɗin ma ba biyan su da kyau jama'a da dama na cewa za su zaɓi a'a yau lahadi a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a mai cike da takaddama saboda ba su son baƙi su ci gaba da kwarara suna ta kokuwar neman aiki da kuma yin barazana ga tsaro masu lura da al'amura sun ce muddin mutane da dama suka zaɓi ra'ayinsu a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta yau lahadi ɗin kan batun karkasa 'yan gudun hijira da ƙungiyar tarayyar turai za ta yi ga ƙasashen nahiyar to zaɓin zai yi watsi da matsayin ƙungiyar eu ɗin ne masu kula da al'amuran sun ce muddin a'a ɗin ya rinjaye hakan zai karfafa gwiwar jam'iyyun siyasa masu kyamar 'yan gudun hijira a turai jami'ai a budapest sun ce kungiyar ta eu ba ta da ikon zaɓar ma ƙasa irin manufofin da za ta yi amfani da su game da baƙi suka ce matsawar mutanen hungary suka zaɓi a'a to hakan zai aika da saƙo ɓaro-ɓaro ga brussels ba mu son baƙin haure a nan kasar a cewar mai magana da yawun gwamnati zoltan kovac kafafen yada labarai a iran sun ce ƙasar ta kera jirgin saman yaƙi mara matuƙi kwatankwacin na amurka wanda ta kakaɓo shekaru biyar da suka gabata lokacin da ya ratsa sararin saman iran daga kan iyakar ƙasar da afghanistan a sashen gabas kafar labaran gwamnati ta tasnim ta ce jirgin mai suna saƙe mai dogon zango na iya auna wurare hudu da bama-bamai na musamman masu jira daidai kan inda aka nufa da harin rahoton ya bayyana rahoton jirgin mara matukin da ƙirar cikin gida wanda aka kirkiro ta wajen amfani da fasahar da aka kera jirgin amurka mai suna lockheed martin rq-170 wanda aka kakkaɓo a watan disamban shekara ta 2011 ta bayyana sabon jirgin saman da cewa wani ɓangare ne na faɗaɗɗen shirin kera jirgin wato jiragen sama marasa matuƙa na soji da kuma na aikin yau da kullum zuwa yanzu babu wani martani daga amurka game da rahoton jirgin da kafar tasnim ɗin ta yi shugaban ƙasar turkiya ya yi gargadin cewa ƙasar fa ta kai makura kuma ta gaji da fafutukar kasancewa cikin nahiyar turai wadda ta shafi shekaru goma tana yi da yake jawabi ga majalisar dokokin ƙasar yayin buɗe zango na biye na aikin majalisar a jiya asabar shugaba rajab tayyip erdogan ya ce lokaci fa yayi da ya kamata kungiyar tarayyar turai mai headquarter a brussels ta yanke shawara kan ko za ta amince da turkiya a matsayin mamban kungiyar ko a'a ya kara da cewa ita kam turkiya shirye take erdogan ya yi suka kan jinkirin da aka samu game da batun sauƙaƙa biza wanda ya kamata a ce ya fara aiki a wannan watan. wannan matakin tamkar shelace cewa kungiyar tarayyar turai ba ta sha'awar cika alkawarin da ta yi na wato maturkiya kan wannan batun labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko naɗi. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba zaben da aka gudanar ne a tsakiyar satin da ta gabata. kamar sauran waɗanda suka gabace shi yayin da aka bayyana sakamakon zaben wasu na murna wasu ko cewa suke da sake amma waɗanda suka ga yadda zaben ya gudana sun tabbatar da cewa an gudanar da zaben cikin lumana abdallah bayaro mazauni birnin bini ne ga abin da ya shaida wa filin zaɓe ko naɗi game da wannan zaɓe. yawa to yanzu dai halin da ake ciki garin bini ana zaune lafiya bayan bayyana wannan sakamako sai dai muna kira ga jami'an tsaro su ɗauki mataki na kare al'umma tun da kaga wannan zaɓe tun daga wajen lokacin kamfen ya yi zafi yawa kuma ya ɗan nuna alamun harkar da ya shafi kabilanci. Akwai jam'iyyun da ba su hannu ba a sakamakon gaskiya ne? Eh akwai jam'iyya guda biyu. Akwai shi ejen na PDP. Ya ce fatinsa sun yi rezin alam akan maganan local government na oredo tsakiyar cikin garin bini da isaku wajejen yankin auci to ya ce ya samu directive daga shugabanninsa a kan cewa kar sa hannu tunda inec bata kansilin din wannan sakamako ba su suna kira da jami'an zaɓe da su yi kansilin din wannan sakamako na wannan local government guda biyu ita kuma inec ta ce a'a wannan harka ne na kotu Alhaji abdullahi ka zazzagaya inda aka jewa waɗannan Kur'an ina da ina ka je misali. Ka gani mazaunan cikin unguwan GRA ne. Na zazzagaya cikin GRA na zo cikin tsakiyar gari Ring Road, na je Safile Road, na je Sakomba Road, na je Lagos Street, safin na kama hanyata na zuwa nan ofisin INEC, kuma na tsaya a Rama Park. To ya kaga yanayin dai mutane kusan mutane hankalinsu yana kwanci. To amma kamar mu mazauna arewa sauna jihar Neja Delta. Muna kira ga jami'an tsaro ko da na ciki ne da Allah su zo su kasance kusan inda mutanenmu suke. Shi ma Alhaji Isa Salu da ya zagaya cikin birnin na Bini ya bayyana mana cewa zaɓe kan tuba da kalla. To alhamdulillah wato maganar zaɓe wato kowaye kai duk rashin adalcin ka san cewa duk ka a najeriya ko a ina ma ka san cewa an yi zaɓe na adalci domin inda ba adalci cikin al'amuran mu muka yi zaɓe mu muka zagaya area by area wanda yake cewa mun ga wanda aka yi zaɓe a cikin nagarta kuma da natsuwa wanda mu kanmu ba mu taɓa tsammanin za a yi zaɓe a cikin adalci irin wanda aka yi ba saboda abin da aka yi ko wani agent ko wata jama'iyya da agent ɗinta a wannan wurin a nan za a yi zaɓe a nan za a kirga a nan za a ba da sakamako kama a je shi wani ainihin a kutar karamar hukuma. ba mu taɓa samun inda aka an yi wata hayaniya ko wani abu akan wani rashin adalci ba. amma kana ko yan sanda ba su zo suka tsaya a kanmu ba a'a sun koma gefe suna kallo ba amfani da wata hukuma za a ce a an wa mutane cin karfi karbar ma in gaya maka an kai a yanzu ita shi ainihin wato jama'iyyar DDP misali mutanen su a gaban mu suke hana wasu mutane jefa ƙuri'a domin cewa su a wannan bangare suna ganin cewa su suke da ainihin rinjaye ga masu jefa ƙuri'a wani ainihin wato a kamar zalunci ko wani rashin mutunci daga jami'ar APC ba mu samu ko kwaɗe ba in ma an samu sai dai da jama'iyyun adawa to amma kana cewa kana cewa an yi zaɓe cikin adalci cikin lumana shin kana sanar da cewa akwai waɗanda ba su hannu a sakamakon zaɓen ba musamman jami'ar PDP cewa ba su amince da eh, ba su amince da sakamakon zaɓen ba kana sanar da wannan na gani live na gani to amma ka san ai bahaushe na wani karin magana yake cewa ba za a wa ba za a wa mutum duka a hana shi kuka ba wannan wani abu ne wanda yake cewa ainihin kar su zo su yi eh, cewa sun sa hannu kuma a misali daga baya a zuwa ce sun sa hannu ba su wani karanta kai ba dole mutum da aka ce in ba ya san abin da yake ba ba duka mutum ka ka kadara ba amma ba wata hujja dalili kwarar kwaya ɗaya da za ta fito cewa wai an yi maguɗi kan wani zaɓe. wakilin sashen hausa da ke aiko mana da rahotanni daga yankin niger delta lamido abubakar shi ma ya gadda zaben ya gudana ga kuma rahoton da ya aiko mana. that is 72 votes. Advisor SNFOA UPP 431, that is 431 votes. kwamishinan hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa reshen jihar edo kenan musta maki gini, ke bayyana sakamakon zaben gwamnan jihar edo inda ya bayyana ɗan takarar jam'iyyar apc mai mulkin najeriya musta gwiden obasaki a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar da da da goma sha tara hudu da uku, yayin da abokin takararsa fasto isaac ayamu na jam'iyyar adawa ta pdp wanda ya ya sha kaye wanda ya samu ƙuri'u 253,173 zababben gwamnan jihar Edo dai ya lashe akasarin kur'un ƙananan hukumomi goma sha biyu yayin da ɗan takarar PDP ya lashe raguwar ƙananan hukumomi shidda a jihar ta Edo to sai dai kuma zaben gwamnan ya bar baya da kura bayan da magoya bayan jam'iyyar adawa ta PDP a jihar suka gudanar da wata zanga-zanga ta rashin amincewa amincewa da sakamakon zaben na gwamna to amma dai daga bisani jami'an tsaro sun tarwatsa zanga-zangar ta hanyar saka musu barkonon tsohuwa gama abin da dan jam'iyyar pdp a jihar ke faɗi dangane da sakamakon zaben sunana alhaji lada adamu Kuma zaune ido ne shugaba ne na pdp na ido sarki to gaskiya sakamakon zaben nan gaskiya bai yi ba saboda zaben na an yi magudu a ciki me yasa kuka ce bai yi muku daɗi ba bai yi muna daɗi ba saboda kaga kamin zaɓe duk garin ido don wanda ka tambaya sai ke dan takarar PDP ne idan kana cikin mota ne ko ana kake magana dan takarar PDP ko ake magana filin zabe mallam abin ya ba kowa mamaki to gashi an riga an yi zaben nan kuma ku jam'iyyar PDP kamar yadda kuka ce kun yi watsi da sakamakon da aka bayar shin yanzu uh, wani mataki kuke shirin dauka kuna shirin tafiya kotu ne ko kuma ya za a yi yanzu babu abin da za mu ce sai da mu ga da ita jami'in mota ce idan jami'in mu a aje kotu aje kotu idan kuma ce ta bar shi a haka babu yadda zamu mu su ma dai 'yan jam'iyyar apc mai mulkin najeriya sun bayyana ra'ayinsu game da wannan zaben sunana sahabi ali umar jefi mai ba gwamnan edo shawara a kan 'yan arewa mazauna edo sai ana ta kukuna yanzu haka inda nake ana yanka raguna yan nan yanke-yanken da ake yi na raguna da shanu mun yi su ne a kan sakamakon da muka samu na nasara da jam'iyyar apc ta samu a jihar abokan hamayyar ku da kuka yi takara da su musamman na jam'iyyar adawa ta pdp wanda suka zo na biyu a zaben nan sun nuna tirjiya da rashin amincewar su game da ba da sakamakon zaben nan ku a matsayin ku ya'yan jam'iyyar apc da kuka ci wannan zabe ya kuke kallon wannan al'amari wannan al'amari dama abinda aka saba ne sau da yawa aka kare mutane su ce ba su yadda ba to amma idan muka yi da na za ka je ka je kotu kai kara in baka yadda ba. Ila yau ita ma hukumar zaɓe ta ba da nata hasken game da wannan zaɓe domin ko mai magana da yawon hukumar zaɓen Najeriya Nick Dazan ya tattauna da Nasiru Adam Kaya akan wannan zaɓe. Ga kuma yadda tattaunawa tasu ta kasance. Abin da za su a tambaya wannan zaɓe ƙarin bayanin yadda ya faru ba tare da an tafi zagaye na biyu ba. Ya me ya jawo wannan? Eh to abin da ka haka shine dai kaman yadda aka lura a wannan zaɓe ba a sami tashina ba wanda ya hasada da zaɓe a mazaɓu kamar da kullum muke bayani samun tashin hankali lokacin zaɓe shine ke kawo saukar da wato zaɓen a cibiyoyin zaɓe kuma idan wato kuri'un da ke tsakanin fitattun 'yan takara guda biyu ya kasa ma wato wayan da aka saukar ko kuma wanda aka saukar sun fi bambancin kurku da ke tsakanin fitattun 'yan takara guda biyu a zaben to kaga bayan da za a yi a ce akwai zakara wanda ya wanda ya zama zakara a wannan gasa sai an koma na zagaye biyu an yi zaben na inda aka saukar da su to kaga eh, wannan zaɓen rikicin da aka samu ya kimanta kuma a mu ɓangaren mu na hukumar zaɓe tabbas mun yi taka rawan gani musamman ta wajen buɗe eh, cibiyoyin zaɓe a cikin lokaci yawancin masu sa ido masu zaman kansu wanda suka sa ido a wannan zaɓe sun amince da A kalla dai an sami buɗe rumfunan nan a faɗin jihar edo ya kai casa'in bisa ɗari to kaga wato an samu karuwa kenan ta ɓangaren mu, su kuma ma jami'an tsaron su ma sun yi takarawan gani na wajen tabbatar da cewar an rage rigingimu da ake samuwa a cibiyoyin zaɓe to ina ganin idan aka ci gaba haka to tabbas yawancin zabukan nan za a rika gama su a zagaye na farko ba tare da an koma a maimaita zaɓe ba a zagaye na biyu. Duk da haka mun ji an samu 'yan bangar siyasa sun yunkurin sace wasu akwatuna an yi wasu rikice-rikice da ya sa sai da kuka soke zaɓuka wasu mazaɓu. Shin asali me faru ne yadda ga wanda bai je jihar Ido ba? Eto eh, abin da ya faru shine dai yawanci inda ma muka saukar da zaɓe inda aka yi satin akwatuna ne. Domin wannan karin dai ba mu da labarin an ji wani rauni ko kuma an kashe wani a faɗin jihar Edom. To kaga dai kusan komai ya kulami lafiya kenan amma tabbas an sami sata akwatuna kuma duk inda aka sata akwatunan nan mun saukar da zaɓe. Ah, kuma eh, kimanin kurku wajen dubu talatin sun salwanta saboda irin wannan sace-sacen da aka samu. kuma na jiya wata hira da kai kace yawan su ba su kai ah, a ce sai an sake maimaita zaben ba. Eh ka lura ai bambancin shi dan takarar APC da kuma na PDP a ah, kuri'un sun kai dubu sittin da shida. kuma kuri'u da muka saukar A wajen dubu talatin ne to kaga akwai bambancin wajen dubu talatin da shida shi ya sa eh, muka iya sanar da wanda ya zama zakara a wannan gasa a zagaye na daya wace amsa za ku mayarwa waɗanda ba su yi nasara ba musamman ma jam'iyyar pdp da ta sa hannu kan sakamakon zaɓa E, eh to shawarar da za mu bayar shine shawarar amsa amsa ne eh martanin ku kan wannan eh martani da za mu eh, ba da shi ne dai duk yayin da mutum bai gamsu ba da zaben da muka yi sai galza ya kotu ba tare da ya ingiza eh, masu goyon bayan shi su je suna eh, ta da zaune sai ba. To masu aure yau kuma shirin zai ɗiga aya sai wani sati a mu da wani sabon shiri. Yanzu Ahmad Lamidu Abubakar da Nasiru Adamu Alkaya da sauran duk waɗanda aka ji muryoyinsu ni madugun shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. A Najeriya kowace shekara akan samu aukuwar ambaliyar ruwa sanadiyar ruwan sama na damuna da ake samu a wasu sassan kasar. Sai dai baya ga ruwan sama da ke zuwa duk shekara ƙasar Kamaru da ke makwabtaka da Najeriya takan sako ruwan madatsar Ladgo da shi ma ke cika a duk shekara wanda ke gangarowa har zuwa kogin Benue da ke Najeriya lamarin da kan haifar da ambaliyar ruwa a wasu jihohin da kogin na Benue ya ratsa ta cikin su. tuni dai kasar ta kamaru ta saki wannan ruwa na ladgo a wannan shekara ga kuma yanayin damuna da ya haifar da ambaliyar ruwa a wasu sassan najeriya wakilin sashen hausa na murya amurka ibrahim abdulaziz ya yi mana dubi kan wannan batu ga kuma rahoto na musamman da ya aiko mana a gaskiya ruwa mana barna inda ruwan ya zo muna bacci a gida ga motoci nan da yawa. Tun farko ma dai hukumomin lura da yanayi da kuma hasashe na kasashen Najeriya da Nijar sun koyi gargadin cewa za a tafka ruwan sama da hakan ka iya jawo ambaliyarwa da asarar dukiyoyi da ma kuma rayuka. Kuma tuni ma aka fara fuskantar wannan matsala a wasu jihohin Najeriya musamman jihohin da ke kan kogin Benue, jihohin da suka da Adamawa, Benue, Taraba da kuma Nasarawa. Baya ma ga wasu jihohin na daban. To a halin yanzu ina tsaye ne a ɗaya daga wuraren da ambaliya ta yi wa barna kuma ma daga nan ina iya ganin irin ta'adin da ruwan ya yi akwai wurare da dama da abun ya shafa musamman ma gidaje da kuma wuraren sana'o'in jama'a yanzu haka ga wani malami tsaye kusa da ni allah shi gafarta malam iya suna na salisu bello abokan ba magana daga cikin gida dai har cikin ɗaki anguwanmu dai gaba ɗaya ɗaya wanda da ya kwana a gida daga aka fara ruwan nan har aka ɗauke ruwan nan kowa a tsaye muke in ba drum nan da ka gani shine na ajiye a baranda na ɗauke 'ya'yana na aji a kan drum muka samu gado na karfe shine muka jingina muka zanna da yarana kuma mata na ta haifi ko suna ma ba a yi ba jinjiri a hannu mun kwana dai a tsaye haka abun ba daɗi ga ka ga iyali ga yara ga motoci nan da yawa ga nan gefen mu shaguna gaba ɗaya ruwa ya musu barna su ma ya eh, ko wasu suna sayar da su fiyafat suna sayar mana da kaya kuma su sayar da baƙin mai duka abun ya shafe su fanabita da fenta da makaniki duka abun ya musu barna to sai dai kuma yayin da waɗannan al'umma ke neman tallafi game da wannan hali da suke ciki a yanzu sai kwatsam ga wata sabuwa da kasar kamaru inda ma rahotanni ke cewa kasar ta kamaru ta ko ruwa daga madatsaurar lagdo kadan mako ba mance ba sako daga wannan dam na kamaru da ma ruwan saman da aka fuskanta mai karfin gaske a shekarar 2012 ya ku haifar da mummunan ambaliyar ruwa a gabashi da ma tsakiyar kasar ta najeriya lamarin da ya ja asarar rayuka da kuma dukiyar al'umma wanda ma ya sanya sama da mutum dubu ɗari da ashirin suka ƙaura wa muhallansu to ko hanya mahukuntan kamar sun shaida jihohin da sako ruwan ka iya shafa a yanzu kwamar ahmad sajo da ke zama kwamishinan yada labaran jihar adamawa ya ce ka yanzu masu ko ba sanar da su ba. eh to wallahi eh, alal hakika na dai mun ga bisa dukkan alamu sako ruwan nan daga lagdo dam a kamaru to amma mu har yanzu dai ba mu samu ba yadda dama an ka saba shi ne kafin a sako ruwan za a rubuta wasiƙa zuwa ma'aikatar huda da ƙasashen waje su kuma su tura ma'aikatar albarkatun ruwa mu kuma a sanar mana mu zauna da shiri to wallahi wannan karin mu dai muna ganin bisa duk da samu dai an sako ruwan nan to amma har yanzu ba mu samu wani takarda ta ce mana gashi an sako wannan ruwan ba. Ba tinyo bane dai al'ummomin da ke bakin kogin Benue ke makoka da wannan sako ruwa da ƙasar Kamarun ke yi. alhaji garba mai sukwati na kuwa cikin dattawan yankin lau ke jihar taraba ya ce kullum fasu suna cikin fargaba ambaliyan hatsari ne a wurin dukkan mazaunin bakin binuwai hanyar ruwa na binuwai wanda banda a yashe shi ba abin da zai rufa mana asiri kuma na biyu muna roƙon gwamnatin tarayya da ta matsa ta sanar da kamaru ba daidai ne mutum yana biyan bukatan kansa yana kashe mutane ba koyaushe aka buɗe ruwa daga kamaru zuwa Najeriya mu da muke zaune a bakin Benue tun daga Kwara akwai Nasarawa State akwai Benue State akwai akwai Taraba State akwai Adama State sai son can wallahi kowane shekara sai mun samu asaran dukiya mun samu asaran dabbobi mun samu asaran har rayuka kowane shekara kuma ba maganin wannan illa a yashi bakin kogin bin wannan a yashi gungu-gungu da yashi da ya tattoshe hanyar ruwan binuwai wannan shine roƙonmu gwamnatoci da kuma hukumomi dai kan yi alkawarin ɗaukar matakai ne domin magance samun asarar rayuka da kuma dukiyoyi idan har an sami irin wannan ambaliyar ruwa to ko wasu matakai aka ɗauka a yanzu muhammad sani sidi da ke zama babban daraktan hukumar kai ɗauki ta najeriya nema ya ko na matakan da suka ɗauka yanzu. Kamar yadda yake tsarin ne tsari ne na federal government da state da local government. To yawanci eh, ofisoshinmu da suke kusa da su sukan je suka ɗan da mutanen. So yawanci muna amfani da shugabannin su ne na waɗannan yankunan saboda yawancinsu sun ga illar kamar ba za mu manta da eh, ambaliyar ruwa na 2012 ba wanda kusan ya shafi wajaje da yawa wanda kowa ya ga wannan illar abu. Ba dai ga batun madatsar ta lagda da kuma yawan ruwan saman da akan samu wasu matsaloli da masana ke magargadin za su iya kawo ambaliyar ruwa sun ko hada da batun cushewa magudanar ruwa da jama'a ke haddasawa batun da wasu jihohi suka tashi tsaye a kai alhaji muhammad awal addo na ko cikin kusoshin gwamnatin jihar jigawa ya ce dole sai an hada hannu da ƙananan hukumomi domin wayar da kan jama'a mun yi taro da shugabannin ƙananan hukumomi a ma'aikatar ƙananan hukumomi cewa dukkanin magudanan ruwa da ake da su da taki da mutane suke zubawa a bakin kofar gidajensu da ƙasa da ake ta kwabawa ake liƙe-liƙen gidajenmu na karkara mun faɗakarwa shugabannin ƙana hukumomi kuma alhamdulillah mafi yawancinsu sun ɗau aniya na su ga an yashe dukkanin magudanan ruwa da muke da su. ya yanzu ma dai tuni wasu al'ummomin da ke bakin kogi suka soma amsa kiran da ake yi domin kan rayuka da kuma dukiya ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a nigeria. karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. To a takaice ma'aikatan agaji sun ce jiya asabar an kai harin bom akan asibiti mafi girma da ya rage a Siriya. wanda ke sashin gabas na birnin Aleppo da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye. a karo na biyu cikin 'yan kwanakin nan yayin da sojojin gwamnatin siriya da na rasha masu taya su ke ta tsananta yunkurinsu na kama ilahirin birnin rundunar sojin amurka za ta binciki wasu rahotannin da ke cin karo da juna game da gagarumin harin jirgin saman da amurka ta kai ranar laraba a somaliya a cewar sakataren tsaron amurka ashkata kata ya ce har yanzu Amurka ba ta binciki wannan harin jirgin saman ba, to amma da zarar ta gudanar da bincike za ta bayar da sakamakon. To daka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin Allah inda za ku ji shirin nagari na kowa da saba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya.